واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shi ne darasi na 248 ko a karatun littafin zubul marami da muke gabatarwa littafin al'iman ahmad bin ali bin hajjarin al'afsalani rahimahullah muna cikin kitabun zuyo bayani akan cinikayya muna أبواب السلم والقرض والرهن ثم karanta مكان na karshen wannan babin رحمه داو مجي بابا بقى حديثنا النبي إن شاء الله وانا حديثي نتفص ينا مجانا على كندا الجي مريكا فتوقيه بقاتل mu yi magana a kan matsaloli guda biyar matsala ta farko rance idan ka dubi musulunci wato za ka ga cewa rance iri biyu ne wato ka bayar da kuɗi shi ake nufi da rance iri biyu ne akwai eh, bayanin da malamai ke cewa al-mukarrafatu yani takunu bilbai takunu bil akwai rance mai kyau akwai rance mara kyau wanda shine ne abinda musulunci ya karanta da kuma magabata sun yi magana a kai wanda galibi idan ka bibi littafin tafsiri za ka karanta haka ana jinkina wannan fahimtar madamin da ya fara bayani a kai shine ne imam abdulkarim بن هواب القشيري الإمام القشيري جار في الهجرة تقريبا ستون ديار شكروا دري ترى لتبعين الشيخ الدكتور الله يمنها رحمه فالإمام القشيري ما لم يدي وصن كاو بيانا تفسيري كمرا الإمام القرطبي أنا جزء من كرشة من قريب الجريدة حسن دبقري الجاهل لإحكام القرآن فتوى الإمام القشيري أنا شيء alƙarfun hasanu rance mai kyau inda ake nufi da rance mai kyau an ya kuna mutasar iku sadikan niyyati ya kasance mutumin da zai ba da sadaka zai ba da taimako ya ba da rance domin rance yana ɗaukar ma'anar sadaka ya kasance yana da kyakkyawar niyya ta da wajen Allah yana neman dacewa da fuskar Allah a ranar kiyama ya ba da wannan rance domin Allah ne kawai dunar da yi wa sum'ati bai ba da rancen saboda a gani ba ko kuma saboda wato a ji wani abu nashi na alkhairi ne ke gabatar wa an yaku na minar halal kuma kafin rance ya zama mai kyau kuma ya zama to asalinsa na halal dukiyar ta halal shi ake nufi da rance mai kyau ka ba da rance kana da kyakkyawar niyya da daɗin rai shi shine tayyibun nafi da daɗin ranka za ka ba da wannan rance kuma kana neman dacewa da yardan Allah ba wai kayi don a yaba maka ba ba don a gani ba kuma ya kasance dukiyar da ka ba da wannan rance daga cikinta dukiya ce ta halar wannan shi ake nufi da kyakkyawar rance kuma da shakka inda za ka dubi alkur'ani za ka ga duk inda allah subhanahu wata'ala ya magana a kalace ya kawo wannan kalma saboda waɗannan sharuɗa dole su sun haɗu kafin ka samu lada a kan rancen da za ka baya dole sai sun ka kiyaye su ka zama su eh, dukiyar da za ka ba da rance daga jikinka dukiya ce ta halal ka ba da rancen kana da daɗin rai ba wai da ɓacin rai ka ba da wannan rancen ba kuma ya zama kana da gaskiya ta niyyarka babu abin da kake nema face ka dace da yardan Allah to idan aka samu waɗannan sharuɗa sun haɗu to wannan rake ana kira su kyakkyawa rake duk inda ka ga Allah ya yi magana a cikin alƙur'ani za ka ga wannan rancen Allah yake ta da mu mu bayar da shi don haka yake ba da misali da rance da za a bashi a suratul bakara aya ta 245 man zalla bi yuridu Allah karban hasan haka bai sai yuridu Allah kawai kawai sai da yake qarban hasan fa yudaifahu lahu abu'afan kathira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilayhi turja'un suratul maida aya ta goma sha Allah ya ba mu labarin banu Isra'il daga cikin alkawarin da Allah ya dauka a wajen su Allah ya ɗauki alkawari a wajen banu Isra'il wa laqad akhadha Allahu mithaqa bani Isra'il wa ba'athna minhum 12 naqiba wa qala Allahu inni ma'akum Allah ya ce banu Isra'ila ina tare da ku amma ga sharadi wa in aqamtumus salata wa ataytumuz zakata وآمنتم برسلي وأقرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا in dai kun yi waɗannan to ina tare da ku wanda ya nuna cewar idan har za ka ba da rance mai kyau to kana samun kusantar Allah subhanahu wa ta'ala da in musallata wa atitum muzakata idan dai za ku tsaye da sallah za ku bayar da zakka wa amantu bi rusuli kuma za ku yi imani da manzannina waɗanda zan turo za ku gaskanta su wa azartumuhum za ku karfafa ma waɗannan manzannin wa aqrabtum Allah qardan hasana idan dai za ku ranta ma Allah kyakkyawa rance la ukaffiranna ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar faman kafara ba'da dhalika minkum faqad dhalla sawa'a sabil suratul hadid aya ta 11 من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله اجر كريم سورة الحديد آية 18 إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ولكم أجر كريم سورة التقابل آية 17 إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم والله شكور حليم سنة سورة المزمل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا saboda ka duk inda Allah zai magana a akan rance sai ce mai kyau don haka yasa malamai suka ce rance iri biyu ne akwai rance mai kyau akwai rance mara kyau wannan alkur'ani shi ya bayanin ka idan ka dawo ga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam shine za ka samu matsala ta biyu tunda an samu rance mai kyau to akwai rance mara kyau tunda kaga Allah maka ya magana akan rance mai kyau to akwai rance mara kyau to akan rance mara kyau ne ibn hajar ya kawo hadisi na ƙarshen babu mu karanta wanda ita ce matsala ta biyu Ya yani askar ku sayyi wa an ali radiyallahu anhu kuma an karbo hadisi daga sayyidina ali bin abi talib Allah ya kare ya gare shi قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا علي يتي من ظن الله ياتي كل قرض جر منفعته duk wani rance da ya jawo amfani ba kuwa riban wannan rancen riban in ga rance ne mara kyau kullu karbin dukkan wani rance jarraman fahatan da ya jawo wani amfani ba kuwa riban wannan rancen riban ne رواه الحارث بن محمد بن أبي أسامة الحارث بن أبي أسامة سنان الحارث بن محمد بن ابي اسامه يلا شكي ما لما حديثي نفرقو الامام الطبري ما لما تفسيري جاي كرت وجنسا الله ينصر رحمه يا رب الجرك الاشبيه لثمانين بيو وتمينا جدكات من حديثي بلاداء لأيك كرنسا آه المسندة الحارث بن ابي اسامه الامام الطبري يعني ما قنا اكثر ما ya ce wannan littafin da ya rubuta al-musnad da tsara shi akan sunayen sahabbai ba dama littafin al-musnad za ka samu in ma an jera kowane sahabi sai a yi magana hadisin da ya ruwaito misali a ce sayyidina umar sai a rubuta hadisan da sayyidina umar suka zo ta karkashinsa idan an kawo sayyidina usman sai a ta hadisai da suka zo karkashinsa haka nan sayyidina abubakar wannan wani tsari ne na al wani kuma zai tsara al-musnad akan babi kamar yadda muke karanta littafin nan za ka samu ce babin kaza saboda ka sai a kawo hadisai da aka kawo karkashin wannan babi shi littafin nasa ya bambanta ya zama to yi littafin ne babu tsarin jerin sahabbai ko kuma babuka ya ya zubo hadisai ne kawai الذهبي يتي لا بأس بالرجل وأحاديثه على الانتقام ما لم حديثي ne wanda malamai suna karɓar maganganunsa yana kokari ta wajen kawo hadisai waɗanda suka dace da gaskiya fa amma wannan hadisin na sayyidina Ali bin Abi Talib wanda shi al-Haris bin Muhammad bin Abi Usama ya rawaito a littafin al-Musnad dinsa Ibn Hajar yace hadisin wato kayayye ne malamai suna faɗin haka malaman hadisi wanda ya zo cikin mu'jam ulumul hadisi nabawi shafi na goma shafi idan aka ce isnadul hadisi saqitun ana nufin al-lafzu da'irun bainal mawdu'i wa dha'ifu jiddan hadisin yana tsakanin imma ƙarya ko kuma hadisin raunin da ya kai makura wato hadisi ba ma mai rauni ba rauninsa ya wuce misali to malaman hadisi suna cewa isnaduhu sabiqun isnadin hadisin ya fadi in aka ce isnadin ya fadi ba a ma lissafi da shi wato hadisin yana da rauni kwarai da gaske ya wuce ma a ce mar hadisi ba'i don haka wannan lafazi eh, istilahi na malaman hadisi in aka ce isnadin hadisi sabiq munin sa yadda a ce hadisin ba'i ne ya kusan ya kai a ce ma hadisin almagu alhadisin magu shi ne hadisin da ya zama kirkira hadisin da babu kokonto karya aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to akwai wata riwaya ta wannan hadisi wannan riwaya tana littafin hadisin nashi yace naha an qarbin jarra manfa'ata naha an qarbin jarra manfa'ata annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana rance da ya jawo wani amfani wannan duk hadisi sai duna aljihun abi talib ne kuma wannan lafazin ma ba ikon jidda shi ma yana da rabu wato idan ka samu littafin ibn hajar da ake ce ma tarfiful habir ya kawo wannan Shi shine hadisi na 2235 ya bayyana illar hadisin a wannan littafin nashi amma a nan bai bayyana illar hadisin ba illa dai kawai ya ce isnadin hadisin ya faɗi wato faɗaɗɗe ne ma'ana bayi da ma'ana ba a la'akari da wannan hadisin isnadin ba shi da kyau amma a littafin tafkifu habir ya bayyana dalilin da ya sa ya ce isnaduhu saqiqun ya ce wa fi ki sawwaru bin mus'ab saboda a cikin isnadin hadisin akwai wani malami da ake kiransa sawwaru bin mus'ab wa huwa masruqun duk malaman hadisi suna watsi da hadisin shi idan dai hadisi ya biyo ta kansa ana daukan wannan hadisin ba gaskiya ba ne matukar hadisin ba ya samu wata riwaya ce ta wani malami daban ba hadisin za ka same shi a littafin a taukisul hadir na ibn hajar kuma akwai a littafin al-mufalib al-aliya shi ma na ibn hajar haka na yana nasbur raya na al-imam bailai yana mujallar na hudu shafin 130 kuma hadisin yana da'iful jami'i sagir hadisi na dubu hudu da dari biyu da arba'in da hudu da kuma irwa galil hadisi na dubu da dari uku da sittin da takwas malaman hadisi gaba ɗaya sun tabbata wannan hadisin bai inganta ba saboda haka yasa ibn hajar dan ma ya kawar maka da shakka ya kawo wannan lafazi isnaduhu saqit isnadin hadisin ya faɗi ma'ana isnadin ba shi da ma'ana ba a la'akari da shi mu ci gaba ya ce wala ku shahidu kuma wannan hadisin yana da wata riwayar har yanzu ita ma riwayar mai zama shaida gare shi amma tana da rauni domin idan aka samu hadisi mai rauni sai a duba kuma akwai wani hadisi da ya zo mai kama da wannan wanda bai taho ta wannan isnadin ba sai a karfafa mishi wanda shi ake kira a shahi hadisi yana da rauni amma idan an samu wani hadisi mai kama da shi ta wata hanyar sai a haɗa su to yace an samu shaida an samu wata shaida amma hadisin ba ta sai daga sayyidina Ali bin Abi Talib ba yace an fadalata in Ubayd al-Ansari ita kuma wannan riwayar daga fadala bin Ubayd al-Ansari sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda al-Baihaqi shi kuma hadisin yana ta riwayar al-Imam al al-imam ya kawo hadisin a littafansa guda biyu akwai hadisin a littafin ma'rifatu sunani wal athar ma'rifatu sunani wal athar hadisin ya taho mawqufun ga ainihin fadalatu bin ubay wannan sahabin shi ya faɗi maganar da jingina ta ga annabi sallallahu alaihi wa sallam. fadalatu bin ubay yace kullu kardin jarra manfa'atan duk wani rance da ya jawo amfani fa huwa wajhun min wujuhir riba wata fuska ce daga cikin fuskokin riba kaga hadisi in ka dubi lafazin ya yi so yayi kama da lafazin da ya zo ta hadisin sayyidina ali bin abi talib amma ibnu hajar bai kawo lafazin hadisin fadada bin ubayd anan ba illa dai kawai ya ce hadisin yana littafin al-imam bayhaqi yana ma'rifatu sunan wal afa kuma الإمام البهجي يقال حديثا ليس في السنة الكبرى الإمام البهجي أنا لتفاهم حديثي مهمي لا شك السنة الكبرى شيني دبا هنا دي شعب الإيمان هنا دي معرفة السنن والآثار ويقال حديثا ليس في معرفة السنن تقوم ليس في السنن الكبرى هنا باب كل كرب جر منفعة منفعة فهو ربا أن فضال بن عبيد صاحب النبي sallallahu alaihi wasallam annahu qala fadala bin ubayd yace kullu qabdin jarra man fa'ata duk wani rance da ya jawo amfani fa huwa wajhun min wujuhi riba wannan rance wata fuska ce daga cikin fuskokin riba al-imam al-bayhaqi yace hadithun mawqufun wato ya tsaya ga ainihin fadala bin ubayd shi fadala bin ubayd bai jingina maganarsa ga annabi sallallahu alaihi wasallam in ka duba irwa'ul galil mujallal na biyar shafi na ɗari biyu da talatin da biyar za ka ga takarijin wannan hadisin fadala bin ubayd ga ibn hajar yace wannan shahidin da aka samu na hadisin sai na shi ma yana da rauni wala hu shahidun ba'ifu wato yana da hadisi da aka samu mai zama shaida gare shi amma kuma shi ma hadisin yana da rauni an karbo hadisin daga fadala bin ubayd al-ansari yace inda bahaki yana wajen riwaya ta imam bahaki yace wa akharu mawquf kuma akwai wata riwayar har yanzu mai zama shaida ga wancan hadisi na sayyidina ali bin abi talib amma wannan hadisin mawqufun ya tsaya ga abdullahi bin salam shi ma sahabi Allah ya kare yadda gare shi inda bukari wannan hadisin yana sahihu bukari kaga wannan hadisin ya inganta shahid da aka samu ya inganta amma kuma in ka lura da hadisin sayyidina ali marfu'un yake qala rasulullah amma hadisin Abdullahi bin salam mawqufun yana sahihul bukhari yana babu manaqib Abdullahi bin salam radiyallahu anhu wato al-imam akwai sashin da ya wari ta bayanin falalan sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai kawo wannan sahabi ya ce ga falalarsa wancan sahabi ga falalarsa saboda haka sai kawo hadisin abdullahi bin salam wanda da can malamin yahudi ya musulunta yana cikin manyan sahabbai to an samu hadisin min tsariki a je burda abu burda wanda yaron abu musala shi ya ba da labarin ya ce a taikin madina na taho madina falakitu abdullah bin salam da na zo madina sai na hadu da abdullah bin salam radiyallahu anhu faqala sai ya ce min ala tajibu fa uqimaka sawikan wa tamra ba za ka zo muje gidana in baka gumba da dabino ka ci ba shi wannan yaron sahabi ne amma ba sahabi bane abu burda ba sahabi bane baban su shine sahabi ya taho madina ya tarar da abdullahi bin salam a lokacin abdullahi bin salam ya rasu ba da suka hadu shi ne yake ka zo mu je gida in baka gumba in hada ma da jabiru wa tadkhulu fil bayt thumma qala sannan sai yace innaka bi abdi riba biha fashin yace masa ya kai abu burda ka zo kasar da riba ka watsu a cikinta. ta kaga wannan garin akwai riba yana gaya mishi iza kana laka ala rajulin haqqun idan ya kasance kana da hakki akan wani kana bin wani bashi ina baka shawara ba ahda ilayka himla tibni aw himla sha'iri aw himla qatti tunda kana jin shi bashi sai gashi ya maka kyauta ko dai ya ma kyautar dami na hatsi ko dami na abincin dabba wato ciyawa da aka yanka saboda ciyar da dabba kana bin mutum bashi sai ba ka kyautar dami guda ba za ta aku su karka karɓi wannan kyautar tun da kana bin shi bashi karka yanka idan ka in na inna ba wannan kyautar da za ka karɓa riba ce ga kaga hadisin ko ne bai ce annabi ne ya faɗi haka amma kuma abin da ya faɗa sai ya dace da hadisin sayyidina Ali bin Abi Talib saboda ai abinda hadisin ya karantar da mu shine kullu qardin jarra manfa'atan fa huwa riba duk wani rance da ya jawo amfani to wannan rance riba ne kaga abin da abdullahi bin salam yake gaya ma abubuwar da ke ya ce masa idan kana bin mutum bashi sai ya maka kyauta karka karba domin in ka karbi wannan kyauta rancen shi ya jawo kyautan kaga rance ya jawo amfani gashi kuma abdullahi bin salam yake fa inna riba wannan kyauta idan ka karba riba ce wanda cikakken labarin ya taho a cikin asunan kubra na al-imam al ya kawo hadisin fadala bin Ubai, al-imam al ya kuma kawo hadisin Abdullahi bin salam yana babu kullu qabrin jarra manfa'atin fa huwa riba lafazin shi qadimtu al-madina abu burda yace na taho madina falabitu Abdullahi bin salam da na zo madina sai na haɗu da Abdullahi bin salam sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam فقال سيجي انطلق معي المنزل كزوم جيدانا فأسقيك من قدح شربتي لرسول الله zan je tani ke so ka zo mu je gidana zan baka abin sha abin sha din zan baka ne da kofin da annabi ya taba shan ruwa da shi ai kaga ya daraja shi ko kai ne a yau a ce ga wani kofi wanda manzon Allah ya sha ruwa da shi za ka so a ce ka karba saboda kusha saboda la shakka jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madaukaki ya sanya albarka a kai saboda kai sa sahabbai suna aje irin ire-iren waɗannan abubuwa Abdullahi bin Salam lokacin da manzon Allah ya tafi gidansa ya sha ruwa sai ya aje wannan kofi saboda kai yana daraja mutane sai ya ba su abin sha a cikin wannan kofi ya ce ka zo mu je wato ya ga babban bako yaron sahabi ya zo madina ya ce zo mu je gida in baka abin sha a kofin da manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya taba shan ruwa ce na ɗaya kenan na biyu wa tusalli fi masjidin sallafi in kai ka kai sallah a masallacin da annabi yayi sallah ce fan talaqtu ma'ahu sai nabi fasaqani tawiqan wa at'amani tamran yace da muka je sai ya shayar da ni din a wannan kofi da ya magana ya kawo dabino ya bayar wa sallai fi masjidihi ne sallah a masallacinka yana da masallaci wanda annabi ya taba salla a wuri fa qala li bayan na ci abincin mun gaisa sai ce min zan ba zan baka shawara innaka fi ardin arriba fiha fash ka zo wata kasan da riba ta warwatsu a cikin wato a lokacin madina ribatawar wasu wata ya nuna abu bin salam ya yi tsawon rai an kai lokacin da mutane sun dawo suna mu'amala da riba sai sai ya ce masa wa inna min riba daga cikin kofofin riba yana daga cikin kofofin riba an anna ahadakum Ya al-qarba ila ajali. dayan ku zai ba da rance zuwa wani lokaci da za a biya shi fa idza balaga atahu bihi wa bi salla fiha hadiya wannan riwaya ce wanda ba ta sahihul bukhari ce riwaya ce ta imam bai baihaqi yace mutum ya ba da rance wanda ake jin rancen sai ya taho da kwando wanda cikin kwandon akwai kyauta sai ce fattaki tilkar sallah wa ma fiha ka kiyaye wannan kwando da abin da yake ciki in dai ya kawo maka bashin ka ka karba amma karka yadda ka karbi kyautar sa hadisin yana sahih bukhari eh, kuma yana asunan kubra yana irwabu galil mujalla na biyar shafi na dari biyu da talatin wanda a nan ne ibn hajar da yana sharhin wannan hadisin cikin fatul bari mujalladi na bakwai shafin dari da sittin da uku ya ce ya hamilu an yakuna zalika ra'ayu abdullahi bin salam abdullahi bin salam malamin Yahudin da can malami ne kafin kuma ya musulunta da ya musulunta ya zama malami kuma a cikin musulmi kaga da malami ne cikin yahudawa ya musulunta ya zama malami cikin musulmi saboda haka mai tsantsani ne na iyaka duk abin da ke kama da haram yana sa shi ne ibn hajar ya ce to wannan tsantsanin abdullahi bin salam shi yasa yake nasiha yake bada shawara ga abu burda yake ce masa idan kana bin mutum rance ranar da ya zo zai biya kama kuɗinka sai ya zo da kyauta ya ce karka karba kar ma ka karbi kyautar ka karbi kuɗinka ka kyale mar kyautar amma ta wajen malaman fikihu ba abinda mutum ya aikata bayan ya zo biyan bashi da ya taho biyan bashi sai ya zo da kyauta wannan ba laifi ba ne. wannan shi ne bayani ibn hajar wato wasu ko ala'an na hu'in inna ma yakunu riban idza sharaka idan mutum ya yi sharaɗi zan ba ka rancen kuɗin nan amma idan za ka dawo da shi sai kayan ƙayari to wannan riba ce tsantsa babu shakka amma bai yi sharaɗi ba ga rance dubu ɗaya da ya tashi dawowa da shi sai kawo wata kyauta sai ya ba ka wannan halal ne ka tarba amma duk da haka abdullahi bin salam yana da alwar wanda shi ne tsantsani ya ce ah, saboda tsantsaninsa yasa yake nasiha wannan kyautar ma kada ka karba saboda me saboda tana kama da kofar riba tana kama da kofar riba ko da dai ba a sharadin ka ba sai matsala ta uku wato duk da cewar hadisin nan yana da rauni amma babu shakka sa haka ne hadisin yana da rauni ibn hajjar da ya kawo hadisin ya ya kowa sani ya kawo hadisin kuma ya bayanin illolin hadisin amma karshen magana sai ce wa kuma mawqufun an Abdullah bin Salam inda Bukhari wanda ya nuna akwai fahimtar sahabban manzon Allah ko da ba a samu hadisi wanda ya isa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam wa ba shakka duk malaman sunna sun yi ijma'i wanda wanda ita ce matsala ta uku duk da cewar hadisin yana da rauni amma an samu ittifaqi an samu al-ijma' ala tahrimi ziyada fi badalil qardi idan dai ka bada rance a samu kari a kai haramun saboda ka sai dai in ka bada rance a dawo maka da shi yadda ka bayar amma idan aka ƙara wani abu kai sharadi haramun duk malaman suna sun yadda da wannan ibn munzir ya faɗi ijma'i a littafin sa kitabul ijma' yana shafin 120 ibn hazmi ya tabbatar da wannan ijma'i a littafin al-muhalla yana mujallal na takwas shafin saba'in da bakwai ibn kudama ya tabbatar da wannan ijma'i a littafin al-mughni yana mujallal na shafin gari biyu da goma sha ɗaya zaka ga suna cewa suna kawo wannan hadisin a littafin fikihu da sauransu sun san hadisin yana da rauni amma saboda ijma'in malaman sunna saboda haka yanzu suna amfani da wannan lafazin don lafazin ya dace da wasu hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ibn qudama al-kitabi al-mughni yace wa kullu qabdin sharafa fihi an yazida duk wani rance da mutum yayi sharadi a marqali ka ba da rance kai sharadi kamun kali fa huwa haramun bi ghairi khilaf wannan rance haramun ne babu sabani a tsakanin malaman sunna wanda shine ake kira kudin ruwa babu sabani samsam ibn al-munzir yana cewa ajma'u ala anna al-musallifa ala al-mustaslifi ziyadatan aw hadiyya fa aslafa ala dhalika anna ziyadati ala dhalika riba duk malaman suna sun tabbatar da cewa idan zaka ba da rance sai kai sharadi idan zaka dawo da rancen nan sai ka mun kai in kai sharadi to aka kawo wannan ƙari ka karba to abin nan da ka karba riba ne duk malaman suna sun yi jima'i a kan haka sai ya ce to kaga yanzu misali ibn hajar ya ba ya kawo mana fahimtar sahabi guda daya shine Abdullahi bin salam amma in ka dubi littafin al-mughni ce wa qad ruya an ubay bin ka'ab an ruwaito wannan fahimta daga sahabin annabi da ake ce ma ubay bin ka'ab yace wa ibn abbas haka nan abdullah bin abbas wa ibn mas'ud haka nan abdullahi bin mas'ud annahum nahaw an qardin jarra manfa'ata dukkan su sun hana a karbi rance wato rancen da wato zai zai jawo amfani wa li'annahu aqdu irfaqin wa qurba saboda saboda asali rance Allah tabaraka wa ta'ala a cikin Qur'ani yana danganta rance mai kyau rance mai kyau shine ne shine wanda ke danka samu lada a wajen Allah shine kadai shine abinda alqur'ani ya karanta da abdu irfaqin wa qurba rance ana kulla shi ne saboda tausayi saboda kusantar Allah don haka idan ka bada rance ka bayar da saboda tausayin wani idan ka bada rance ka bada shi ne saboda ka kusanci Allah subhanahu wata'ala fa idza sharafa fihi ziyada akhrajahu an mawdu'i saboda haka idan mutum yayi sharadi a ƙara masa wani abu akan rance to ya cire rance daga asalin da Allah ya ajiye shi a cikin alkur'ani kaga ya nuna cewa ba a ba da rance sai don Allah kawai me ladanka yana lahira me ribanka ka kusanci Allah shi ne kawai shi ne abinda Allah ya gaya wa banu Isra'il ya tabbata mana ya yi alkawari da su <clears throat> ya ce idan kun cika waɗannan sharuɗa to ina tare da ku ashe idan za ka ba da rance ne kyau to kana kusantar Allah subhanahu wa ta'ala kana tare da Allah wato kana tare da taimakon Allah madaukaki haka da al-Imam Shawkani a littafin Nail al-Awqa juz'i na biyar shafin gari biyu da da saba'in 275 wa amma idan ka kanat ziyadatu mashrufa fil aqdi idan aka yi sharaɗi, a lokacin da za a ba da rance fa tahrumu ittifaqan wannan rance haramun ne kaga shi ma ya tabbatar da ittifaqi na malaman sunna wala yalzamu min jawaz ziyada fi al-qada' ala miqdar ad-dayn jawaz hadiyya wa nahwaha qabla al-qada' kafin a biya bashi to ka kiyaye duk wata kyauta da za a bayar li'annaha bi manzilati ar-rishwa saboda kyautar da za a bayar kafin a biya wannan rance tana matsayin rashawa tana matsayin rashawa fala ta hillu saboda haka wannan kyauta baya halatta kama ya tuba ala zalika yanda an samu hadisin Anas bin Malik an samu hadisin Abdullah bin Salam wanda shi shine muka karanta wanda shi ne Ibn Hajar ya bada ya bada misali da shi wal hasilu anna al hadiyya wal ariya da aro da kyauta wa nahruha idza kana bi ajli tanfis bi ajli dayn kana bin mutum ka ba shi rance sai ya zama to za ka karbi aron wani abu a gunka malamai na tsawatarwa dan yana zama li'ajli rashwat sahibi dai kamar kana ba da rashawa ne ga wanda ke bin karace aw li'ajli an yakuna li sahibi dai manfa'a fi maqabil dainihi tana yiwuwa. wannan ya zama amfana ne da wanda ya ba da rancen zai samu kaga wanda ya ba da rancen ya samu amfani tunda an ba shi aro an yi wani ya samu wani abu a cikin wanda ya ba shi rance to kaga kenan ya amfana da wannan rancen fa zalika muharram hakan haramun yana shiga babuka guda biyu nau'un min riba aw rishwa idan ka ba da rance wanda ka ba wa rance ya maka kyauta ka karba to yana shiga babin riba kuma yana shiga babin rashawa sai ce wa in kana zalika li akli adatu jariya sai dai fa idan akwai wata al'ada dama an saba mu'amala dama akwai mu'amala tsakaninka da mutum yani qabla tadayyun fala ba kafin ya karbi rancen dama kuna mu'amala da juna yana baka abu aro ka bashi aro to dan ba ya baka wani abu aro a bayan kana bin karance wannan babu laifi tun da dama kan kun saba mutum na biyar ne ibnu taymiya shi ma alisani majmu'u fatawa mujallal na 29 shafin 334 mutum na shida kaga ibn al-munzir ibn hazmi ibn qudama al-imam ash-shawkani ibn taymiya duk sun tabbatar da ijma'i malaman sunna akan cewa babu kyau ka ba da rance ka samu amfani a cikin sa yace wa kad ittafaqa al-ulama wa ala anna al-muqriba mata ishtarata ziyadatan ala qabdihi kana zalika haraman malaman suna sun yi ittifaki akan cewa duk sa'ilin da mai ba da rance ya yi sharadi idan za ka ba da rance sai ka yi sharadi sharadin wani ƙari akan rancen to wannan ƙari haramun ne waka zalika wafa a ala zalika fi afahi kaulai ulama me yasa malamai suka yi ijma'i me yasa malamai suka yi ijma'i akan cewa hakan babu kyau saboda wasu hadisai da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda daga cikin waɗannan hadisan akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yahillu salafun wa bai'un ciniki da rance ba su haɗuwa ciniki da bashi ba su haɗuwa haramun yani harraman nabiyyu al-jam'a bayna as-salaf wal bay' annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a hada ciniki da bashi la sai dai in cinikin za a yi a tsaya a ciniki in bashi ne a tsaya a bashi amma kar a haɗa ciniki da kuma bashi me yasa ya ibnu taymiya yake li za idza aqrabahu huwa ba'a idan ya bashi rance sai aka samu ciniki tsakani habahu fil bai'i li ajli qardi kaga sai sassauta mar ta wajen cinikin saboda me saboda yana bin shi rance kai ne ka karɓi shi a wajen mutum misali eh, wani kuɗi sai zama to ga wani abu za ka sayar mishi me zai faru dole za ka yi mai sauƙi saboda ma in tafi gida ya tunani ce kai ku gaya ma mutumin nan na ya taimar kaga da ka yi mai sauƙi wanda sauƙin nan ba don Allah za ka yi shi ba wanda shi ne ibn ya ce wal qarbu allazi juru manfa'atan duk wani rance da ya jawo wani amfani قد ثبت النهي عن عن غير واحد من الصحابة cewa hakan babu kyau an samu daga sahabban annabi masu yawa sai ya kara ya ce ubay bin ka'ab abdullah bin mas'ud abdullah bin abbas sannan ga abdullah bin salam ga anas bin malik sannan ma an samu hadisi mawqu wanda yana sunan ibn majah marfu'an wanda an danganta shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam gairu wanda ba ma ibn majah kadai ba akwai hadisai da aka samu ko ka tsaya ma akan waɗannan sahabbai na manzon Allah duk sun faɗi haka kullu qardin jarra manfa'atan fa huwa riba ba dai hadisi kai tsaye daga manzon Allah amma cewa waɗannan sahabbai sun faɗa gaskiya ne babu shakka waɗannan sahabbai sun tabbatar da haka in ka duba littafin al-Imam Malik littafin Muwatta akwai babi ma la yajuzu min as-salaf bashin da aka haramta annahu balagahu anna rajulan ata abdullah bin umar al-imam malik yace labari ya fito maka. wani mutum ya taho ga abdullah bin umar kaga abdullah bin umar shi ma sahabi ne wanda mun kirga sahabban da sun tabbatar da cewa duk rancen da ya jawo amfani riba ne kamar ubay bin ka'ab abdullah bin mas'ud abdullah bin abbas abdullah bin salam anas bin malik to ga ma labarin abdullahi bin umar da ya zo ya abdullahi bin umar sai ya ce masa ya aba abdurrahman inni aslabtu rajulan salafa wani mutum ne yake tambayan abdullahi bin umar abdullahi bin umar sahabi ne mutumin yake masa ya kai baban abdurrahman na ba ma wani mutum bashi washtaratu alaihi afdala mimma aslabtu amma kafin in bashi bashi na masa sharadi in zai dawo min da kudin nan zai kara ne sai abdullahi bin umar ya kace shi sai ya ce ba zalikar riba abdullahi bin umar ya ce wannan shi ne riba ka bashi bashi kamar sharaɗi ya maka ƙari a lokacin da zai biya ka ya ce wannan riba ne to sai mutum ya ce fa kai fa ta'amuru ya aba abdurrahman me kake min umarni ya kai baban abdurrahman sai abdullahi bin umar ya ce ya gaya mar ma abin da bashi karin bashi yanda yake yace a salafu ala salatati wujuhi bashi yana da fuskoki guda uku salafun turidu bihi wajh Allah falaka Allah bashin da ka bayar saboda kawai neman yardan Allah wannan bashi da ka bayar domin neman yardan Allah zaka samu yardan Allah wa salafun turidu bihi wajh sahibika bashi da ka bayar dan ka samu yardan wanda ka ba wa bashi sadaka wajen sahibika kana samun yardan wanda ka ba wa bashin tunda baka yi shi domin Allah ba babu lada wajen Allah saboda haka yasa ba a cewa rance ne kyau sai an yi shi da nufin a kusanci Allah saboda a kusanci Allah da wannan rance da aka bayar amma idan ka bayar da rance saboda kawai ka dada dama abokinka iyakan lada ka kenan ka dada dama abokinka amma idan ka bayar domin Allah to za ka samu lada sai ce na uku wa salafun tuslifuhu li ta'khudha khabisan bi tayyibin bashi na uku shine wanda za ka bayar ka bada mai kyau ka karbi mummuna ka ba da mai kyau ka karbi mummuna saboda dukiyar ka ta halal in ka ba da ita rance ka ba da dukiya mai kyau amma tun da kai sharadi a maka ƙari ƙarin da za a maka nan mummuna ne shi na Abdullah bin Umar yake ka ba da mai kyau ka karbi mummuna fa zalikar riba wannan ita ce riba sai ya sake tambayar sa fa kaifa ta'muruni ya Aba Abdurrahman me kake yin umarni yana tambayar Abdullahi bin Umar shi wannan mutum faƙalu sai abdullahi bin umar ya ce ara an ta shukka fahiba ni abin da nake gani takardar da kuka rubuta alkawarin bashin nan ka ya gata fa in a kwaka mislan da zai lokacin biyan ka bashi ya yi sai ya kawo maka daidai abin da ka bashi ka bi ka hutai ka karba wa in a kwaka tuna ma aflanta idan ya kawo maka bai kai yawan abin da ka bashi bashi ba ka ba da dubu ɗaya sai dawo da ɗari takwas abdullahi bin umar yake fa akabtahu idan ka karba hujjarta za a baka lada saboda ai ka sassauta ma wanda ya shiga mata akwai hadisi manzon Allah da ke nuna hakan yana da falala sai ke na uku wa in a afaka afdala mimma aslaftahu tayyibatan bihi nafsuhu idan shi ne da kansa ya kawo maka ƙari lokacin da zai biya ka bashi ba kai kai mai sharaɗi ba ka dalika shakar ku daga wannan godiya yake maka saboda ka da ba sharaɗi kai ba wa laka ajru ma an barka kana da lada saboda ka jinkirta masa har ya biya ka bashi Abdullahi bin Umar ya gaya maka ka kaga ya gwada cewa haramun ne a samu ƙari akan bashin da za a bayar na kuɗi kuma da za ka dubi littafin Ibn Abi Shayba kitabul musannaf ibn abi shayba ya jera sunayen tabi'ai waɗanda sun tabbatar da ah, haramcin mutum ya bada rance ya samu wani abu kai daga cikin su akwai ibrahim an-nakhai annahu kariha kull fardin jarra man ba'a akwai abu ibn abi rabah yace yayi rayuwa da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kanu yakrahun na kullu qarbin jarra manfa'a ya tabbatar da sahabban annabi suna kyamar duk wani rance da zai jawo amfani ga mutum kaga ya nuna ba ma waɗannan sahabban ba shi yasa ake cewa malaman sunna sun ijma'i akai dukkan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna kyamar rance da za a bayar rancen da zai jawo amfani ga wanda ya bayar akwai salim bin yake kana da na jarun salmatun alaihi li rajulin kamsuna eh, dirhaman wani yake tambayan abdullahi bin abbas salim bin abul ja'di yake ba da labari wanda tabi'i ne yace yana da wani makwabci <clears throat> shi wannan makwabcin mai kamun kifi ne alaihi li rajulin kamsuna dirhaman yana bin wani mutum Eh, dirhami hamsin yana bin shi bashi ba ka na yahudi ilaihi sama saboda shi wanda ake bin bashi da sai yana kawo mara kifi in ya tafi ya yi kamun kifi sai aiko mara wani gida bai riga ya biya bashin bai riga ya biya bashin da ake bin sa amma idan ya tafi so ya samu kifaye sai ya aiko ma wanda ya bashi rance din nan ya aiko kifi gidansa to fa aka ibnu abbas shi wannan da ake kawo mara kifi mai bin bashi abin sai yana markai kai a zuciya saboda haka sai zo sama Abdullahi bin Abbas fa sa'alahu an zalika yace ma Abdullahi bin Abbas ina bin wani bashi dirhami 50 amma duk sa'ilin da ya kamun kifi sai ya kawo wani tashi gidana fa kana sai Abdullahi bin Abbas yace su fi jima'a da ilaika sai ka lissafin kifayen da ya baka daga lokacin da ka bashi rance ka rage daga ainihin bashin da kake bin sa kaga kenan wannan kifi da ake baka yana daga ainihin rance da kake bi saboda ai idan bai yi haka ba to kaga rancen da ya bayar ya gawo masa amfani ya ba da rance kuma kullum ana jiya da kifi a gidansa kaga ran kifi amfani ne wanda ya samu akai wanda hadisin yana irwaku dalil yana mujallal na biyar shafin 234 waɗannan kaɗan ne daga cikin fatawar da malamai suka bayar kama daga sahabban manzon Allah zuwa ga tabi'ai da tabi'u tabi'in saboda aka sa duk malamin da zai magana a kan rance zai gaya maka rance ba a kan a samu ƙarin kwabo a kansa yanda ka bayar haka za a baka idan ka ƙara jinkirta wa mutum ka samu lada wajen Allah saboda shine abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana a cikin alƙur'ani اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله في مسألة تهدو wato abin da ya bambanta rance mai kyau amfani da ake samu ta sashen rance da ake bayarwa mai ke bambantawa wanda wannan ya zo cikin uh, shafin ibn husaini da yama littafin bulugul maram yana hafizu jalal wal ikram mujallal da shafin 103 wannan hadisin da muke karantawa ibn husaini ne yake sura tani da tani wa sura tani mamnu'a tani abinda zai bambanta maka rance mai kyau da mara kyau wato akwai surori ne guda biyu da aka halatta da kuma surori guda biyu da a haramta sai ce wa suratan aljaibatan surori guda biyu da aka halatta na amfana da za ka samu karkashin rashe daga baya shine ma kana indal wafa'i aw ba'dal wafa'i ne misali ka ba wa mutum rance ranar da zai biya rance da ya taho da zai biya ka bashi sai ya kawo kyauta ya baka wannan malamu suna sun ce halal amma kaga abin da muka karanta na labarin abdullahi bin salam shi saboda tsantsani yana ganin kar ma ka karba tunda dai an danganta amfani da za a samu ta sashen rance da riba to ka guje shi yanzu amma wannan surar babu ne wanda za mu karanta gaba mun ma yi magana a baya shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wato idan mutum kana bin karance ranar da ya tashi biyan karancen sai ya kawo kyauta ga baka yi sharadi baka yi masa sharadi ba yana neman rancen dubu daya ga kudinka amma da ya tafi ya ji daɗin abin da kamar sai ya riko kyauta ya kawo maka ranar biyar bashi yana zuwa ya ce ga kudinka dubu guda sannan ga wata kyauta da na kawo wannan halatta saboda dama baka yi sharadi ba wannan sura guda ke sura ta biyu da aka halatta ita ce kyautar da zai yi ta maka a bayan wannan rance da ka bashi bayan ka ba shi rancen ya biya ka sai ya dinga kawo ma kyauta gida ya dinga kawo maka kyauta gida wannan halal saboda ai ka riga ka ba da rance kuma an riga an biya ka saboda haka shi ya sa abdullahi bin umar yake gaya ma wannan mutumin da ya martan tambaya ya ce wannan alamar godiya ne da jin daɗi na mutumin da ka taimaka ma rayuwarsa ka riga ka taba bashi bashi ba mamaki ya shiga tsanani a rayuwar shi ya rasa ya zai yi sai ga shi tafi da shi daga wannan kangi saboda haka daga wannan lokaci da ya samu buɗe a rayuwarsa sai ya rika aiko kyaututtuka gidanka wannan babu laifi kaga yana nuna maka ya ji daɗin taimako da tama so ko dai a lokacin biyan ka bashi ya kawo kyauta wannan halatta ko kuma bayan ya biya ka bashi ne sai maka kyaututtuka wannan halal waɗannan surori guda biyu halal ne malaman sunna sun ce babu laifi sai ce wa surata al-mamnu'ata surori guda biyu da aka hana na samun amfani a cikin rance shine ma kana mashrutan na ɗaya lokacin da zaka bada bashi sai kai sharadi duk sharadin da zaka yi haramun shine kofar riba wanda bayani ya cikin hadisi da muka karanta wannan sura haramun za ka ba da bashin kuɗi kar shirin shari da ga bashin kuɗi amma sai ka yi ka za ka haramu sai ke auka na kaflin wafa'i ko kuma ba kai sharaɗin ba ka ba da bashin kuɗi ba kai sharaɗi ba amma kafin ranar biya sai wanda kake ba mu bashi ya kawo ma kyauta kar ka karba tunda bai riga ya biya ka ba to duk kyautar da zai baka ka ka karba wannan malaman suna suna tsawatarwa kai wanda shine abinda salaf suka yi ta tsawatarwa a kai wanda akwai dalilai har na daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ibn al-usaymin ne ce zahiru kalam ahli ilmi annahu la farqa bayna an takuna al-manfa'a yasira jarab bi mithliha aw la ko da a ce amfanar da za ka yi kankanuwa ce haramun kar ka ɗauka ai dan amfanin ba shi da yawa babu laifi sai ya ba da misali yace law aqrabta law aqrabtu sahibi taxi qimat eh, qimat sayyara 30000 ibn al-usaymin yace da ake ce ina da wani aboki sai in bashi sai in bashi wato mota wanda ta kai dubu talatin a matsayin haya purchase a matsayin haya purchase ka ɗauki motar kasa bayar ko mashin misali kana da babur sai ka kira wani wannan babur din ya kai dubu ɗari biyu amma za ka rika biya na kaza kaza zuwa lokaci kaza ya zama naka wannan bashi to tunda akwai bashi tsakanin ku ibn al-husayn ne yake thumma salla ma'aka fil masjid shikenan sai kuka je masallaci sallah tare da kuka yi sallah tare da kuka fito baka da abin hawa wa kuka sai kace ihmalni ila baiti wani wannan mota da kake amfani da ita don Allah kai ni gida mana kai ka ba da motar haya kwacin kai ka ba da motar a matsayin bashi ba a gama biyan ka ba saboda haka kake ce ma wanda ka ba ma motar nan ya kai ka gida da motar sa falamma anzalaka inda albayti lokacin da ya kai ka gida ya dauki sai ka ce ka zakallahu khairan ban sarafta sai ka juya ka shiga gida kawai hal yajuzu yace al-jawabu la yajuzu ba ba daidai bane sai yace e ifahu haqqahu ka bashi haƙƙinsa ai da ba kyauta ka shi motar ba haya tun tunda yanzu ya kawo ka gida afki haqqal ujra saboda ka karka ɗauka ai daga masallaci kawai ya kawo ni gida kuma kudin da yawa dubu talatin sai ce to ko da riyal biyar ne kuka ce naira biyar ne sai a cire daga dubu talatin ce dama kudin ka kaza ya saura yanzu tun da ka kawo ni gida da mota to sai mu cire eh, ɗari biyar a cikin wannan lissafi saura kaza me yasa saboda ai ka ba da bashi da ya jawo maka amfani saboda ka lallai sai ka biya shi amma a bayan ya gama biyan kuɗi ya gama biyan kuɗin mota wata rana sai ya dauke ka a mota ya kawo ka gida sannan babu ne ai an riga an gama dama amma kafin a biya kafin a biya bashi duk wani amfana da za a samu cikin wanda aka bashi bashi malamai na tsawatarwa li'anna hadha qabla al wafa amma malamai duk da haka suna cewa idan dama can kun saba kakan ɗauke shi ya ɗauke ka dama aminin ka ne saboda ka wata rana sai kuka je masallaci sallar juma'a saboda ka sai ka gan shi sai ya ɗauke ka a mashin din ya dawo da kai gida dama kun saba tun kafin ka ba shi haya purchase na wannan mashin din babu laifi Shi ne abin da malamai suke cewa ya ani wa kuma ma jarbihi al'ada min qabl al-arab fa hadha ja'id babu laifi ya sake ba da misali da mutumin da zai ba mu wani bashi sai ya yi tafiya da ya yi tafiya shi wanda ake jinsa bashi sai ya riko tsaraba da ya riko tsaraba ya zo sai ya aika mai yaranka ai ga tsaraba a ba ma yaranka alhali kana bin shi bashi da ya riga ya biya ba sai ya ce a nan ba za ka karɓi wannan karban ba za ka mayar masa da shi gida ko ko ya gaya ma kudin ka biya shi don wani ciniki za a kulla sabo fil saboda dama can ai kana bin shi ba shi tun da kana bin sa ba shi ba daidai ba ne ka mori wani abu a jikinsa sai ya biya ka bashi ba daidai ba bane فلما رجع هذا الرجل من سفره أعطى أولاد المفرد ما جرت به العادة هل هذا حرام wanda wannan malamai na tsawatarwa a kai duk da cewar idan dai makwabcinka ne ko ko an saba yin haka babu laifi amma matukar ba makwabcinka ba ne ba sabawa ku kai da yin hakan ba to nisan ta shi ya fi dacewa a nan wannan hadisin ya fi tasiri ga waɗanda ke adashe ta fashin adashe za ka gane wannan eh, abin da malamai ke faɗa eh, kullu kafin jarra manfa'atan fa riba duk wani rance da ya jawo amfani riba ne a nan ya ina hukuncin adashi wanda ibn al-usaymin sai da ya magana akan adashin ma karkashin wannan hadisi yana cewa hukumul jam'iyya wa hal riban amla shin adashin riba na shiga ko ba ta shiga saboda misali ka ba da rance ne kuma ka samu amfani ka ba da rance ka samu amfani yace jarat nas'alatu inda kathirin minan nas al-muwazzifun يقتطعون من رواتبهم كل شهر كذا وكذا يعطونه واحدا منهم في شهر وأن مa'aikata sun fi yin adashi za ka samu ma'aikata sun shirya kamar mutum biyar ko shida ko goma wannan wata za mu haɗa kuɗi ka za mu ba wani wata mai zuwa mu haɗa mu ba wani yau to da kusani wa shahar salif lissalisi wannan a wata na biyu wancan a bashi a wata na uku hatta ya duru alaihi har sai an gama da kowa da ke cikin wannan adashin fa hal min al qabd alladhi jarra naf'an shin adashi yana daga cikin rancen da ke jawo amfani sai ce a ba adashi baya ciki me yasa me yasa ba a sanya adashi a ciki li'annahu ma jarra naf'an liman ya'khudhu al-insanu akthara mimma a'ata ai ba za a ce ka samu amfani ba sai idan ka samu sama da abin da ka bayar shi ne sai a ce a kama wani adashi amma abin da ka bayar shi aka dawo mana shi ba a ƙara maka ba wanda akan hakan ne ya sa malamai da yawa suke cewa biyan wato uwar adashe ko uban adashe yana da hadari saboda wanda ma za a ce ya mori adashin shine uban adashin saboda shi yana samun fiye da abin da ya sanya akan haka yasa akwai malamai da yawa da ke ganin wannan kuɗi na shi ba daidai ne. amma akwai wanda ke aje abin da ya aikata wato a matsayin kamar lada ne na ajiyarsa tunda kuwa ba haramta ba wanda za mu zo magana a kai insha Allah ta fashin bayanin amana da kuma ajiya sai ce a dashe dai ba laifi ba shi ne sai aka ce a alaisa yushtarar an wafa iya wa haɗa shartun fi kafin? ba sharaɗi ba ne aka yi mutum idan ya karɓa shi ma sai ya biya ai kaga in aka samu sharaɗi a rance sharaɗi ya shigo rance riba ta shiga sai ya ce la sharaɗi ta shigo cikin adashi saboda eh, sharaɗi ya shigo cikin adashi saboda eh, dama yarjejeniyar ita ce za mu baka amma wata mai zuwa kai za ka ba mu wani to wannan sharaɗi da aka yi ba sharaɗi ne wato na ainihin samun wani sabon kuɗin bala laisa shartu aqdin akhar inma huwa shartun lil wafa'i sharadin da aka kulla a lokacin adashe sharadi ne na kowa zai cika alkawarin sa saboda ka wannan sharadi ba ba laifi a same shi a cikin cinikayya ya'ani ana uqika ala sharti an tarudda da faqat zan baka a wannan wata wata mai zuwa kayan da zaka bani kaga wannan sharadi ne na cika alkawari sharaɗin cika alkawari bai shafi ainihin abin da ake magana na riba ba wa ma radatta ala aksar eh, wa ma radatta alayya aksara a ma eh, a'taituka abinda na ba baka shi ka bani da ka ba a samu fifiko na yawan kuɗi ba wa hina idin yuktabaru alqawl bi annahu min alqawl alladhi jarra naf'an ya'ani yani yuktabaru wahman idan ma mutum yana ganin kamar adashi yana shiga karkashin wannan hadisi ya ce to wannan kuskure li'annahu laysa fihi nafqun itlaqan ta fashin adashi babu wani amfani da aka samu illa taimakekeniya wanda ya ba da bashi wancan ya ba da bashi an taimaka ma juna akai amma babu riba da aka samu a sai ce amma a nan da mutum zai ce ana uridu an tuslifaka min ratibi alfan ala an tuslifani min ratibika alfaini zan baka dubu daya a watan nan amma a wata mai zuwa za ka ban dubu biyu to kaga ya ci riba ya zama haramun lakana haza la ya li annahu karbun jarra naf'an saboda ka ba da rance wanda zai jawo maka wani amfani amma duk da haka akwai hadisi da <clears throat> muka yi magana wanda a baya wanda ke nuna cewa haɗa ciniki da rance haramun saboda haka sai zamanto masu yin adashen sun kirkiro hanyoyi da yawa wanda har riba din kuma ta shigo za ka samu abin da suke kira wa cooperative wannan ya kawo kuɗi wannan ya kawo kuɗi ai a dashi kenan asali rance kuka bayar amma rancen sai aka mai da shi kuma tijara kaga kenan hadisi da muka karanta wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yahillu salafun wa bai'u ciniki da bashi ba su haduwa ko dai ku tsaya ma ciniki ko ku tsaya ma ainihin bashi to saboda haka za ka samu mutum ya ba ya shiga adashe amma adashin idan aka tara kuɗin sai a sayo kaya sai a sayar ma ɗayan sai a dora masa riba wato dabara ce wanda ibnu qayyim ya tsawatar mana akai abinda Allah tabaraka wata'ala ya haramta muke kokarin sai mun bude kofa ta kakkar kashin sa wanda kuma kana fatan ka ci riba akan wannan abin wannan abu ne wanda ya kamata mu kiyaye yana da hadari kwarai da gaske ta fashin don mutum ya ba da kyauta a lokacin da ya zo biyan bashi wannan ba laifi ba ne kamar da muka faɗa ibn musamman ya ce abin ke haramta amfani da za a samu karkashin rance wato shi ne. a ba ka kyauta kafin ka biya rance wannan kyauta malamai na ganin sa haramun na biyu a yi idan ka zo biyan bashin za ka yi wani ƙari waɗannan fuskoki guda biyu suna suke haramta amma idan bayan an biya bashi ne fa wannan babu laifi wanda shi ake kira almanafi'ul ma'anawiyya babu shakka akwai amfani wanda mutum yake samu idan ya bada bashi misali yana samun lada a shi kaga ya samu amfani amma asalin amfanin da malamai suke magana an haramta shine amfani na zahiri ba amfani na baɗini ba ta sashin amfani na baɗini ba shakka za a samu ta ba mutum bashi za ka samu lada kaga ta amfana da wannan bashi da ka bashi amma wannan eh, amfani ne na baɗini ba shi ake magana ko kuwa za ka samu addu'ar wanda ka ba ma bashi din don lokacin da ya zo biyan ka bashi zai maka addu'a kuma abu biyu din nan sun tabbata ga annabi sallallahu alaihi wa sallam akwai hadisin jabir hadisin jabir bin abdullahi al-ansari wanda mun karanta tun a farkon kitabul buyur lokacin da aka yi tafiya jihadi tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda jabir ya sayar da rakulinsa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam annabi ya masa sharadi sai an dawo eh, jabir ya masa sharadi sai an dawo madina zai kawo rakumi ga manzon Allah to sai aka dawo madina lokacin da aka dawo madina jabir yace da kalku ala nabi sallallahu alaihi wa sallam fil masjid buhan bayan na isa gida na sauke kaya na ga iyalaina sai da hanzi na taho ma annabi da raƙuminsa na zo ya biya ni bashi lokacin da na taho na samu annabi sallallahu alaihi wa sallam da hanzi fa qala bi sai manzon Allah yake min kum fa na riga na shigo masallaci na zauna sai manzo Allah yake tashi kai sallah wanda yana karfafa masa hiyyatul masjid wa kana li alaihi dayn Jabir yace kuma ina bin Annabi sallallahu alaihi wasallam bashi yace faka bani sai ya biya ni bashi da wa zadani kuma ya min kai kaga manzo Allah ya biya bashin kuma yayi kai hadisin yana sahih Bukhari yana babu salati idza qadima min safari shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga tafiya baya wucewa gida sai ya tafi masallaci ya yi nafila lokacin jabir ya da shi to kaga anan annabi da kansa ya yi ƙari a lokacin biyan bashi amma ba sharadi aka yi masa ba saboda haka in ka ba mutum bashi ba kai mai sharadi ba a lokacin biyan bashi dan ya kawo wani abu ya ƙara maka ba laifi ba ne sannan akwai hadisin abdullahi bin rabi'a yace inna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam istaslafa min hina gaza hunainan 30 aw 40 alfan lokacin da annabi zai tafi yakin hunai ya karbi bashin kudi a wajen abdullah bin rabi'a wanda ya kai dubu talatin ko dubu arba'in wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yakan ci yakan karbi bashi saboda hidimar al'umma saboda hidima ta al'umma faqabaha iyahu sai gashi an zo lokacin biya annabi sallallahu alaihi wasallam ya biya shi lokacin da annabi ya biya shi sai ya ce masa barakallahu laka fi ahlika wa malika Allah ya maka albarka ga dukiyarka Allah ya maka albarka ga iyalinka sai manzo Allah ya ce inna ma jazaa'u salafi alwafa'u wal ai sakamakon bashi shine a biya kuma yi godiya wato kaga annabi ya masa godiya kuma ya masa addu'a ai kaga ya ci riba ya samu amfani amfani dalilin bashi amma amfanin ba na zahiri ba ne so ba irin wannan amfani ne ake cewa karkace ba ba kowane amfani ne aka ce karka samu karkashin bashi ba amfani na zahiri shi ne wanda an hana amma amfani na bada ne godiyar wanda ka ba wa bashi addu'ar wanda ka ba wa bashi ko ko ganin damansa ya maka ƙari wannan ba laifi ba ne hadisin abdullahi bin rabi'a yana sahih sunan nasa'i hadisi na dubu hudu da dari shida da fitin da bakwai kuma mun karanta hadisin abu rafi a wannan baji wanda ya ba da labari annan nabiya sallallahu alaihi wa wasallam da shine hadisi na bakwai istaslafa min rajulin bakaran manzo Allah ya karbi bashin raƙumi wajen wani mutum ashe ka ya da ba kuɗi kawai ake karɓan bashi ba hatta dabba ana iya karɓan bashin ta sabanin ba ta limamu mali fa qaddimat alayhi iblun min as-sadaqa sai ga raguman zakka sun taho fa amara aba rafi'in an ya ar-rajula bakarahu manzo Allah ya umarni ga Abu Rafi' ya biya wannan mutumin budurwar rakumin sa da aka karba fa qala sai ce la ajidu illa khayara ban samu wani rakumi ba su face mafi daraja akan wanda aka karba wurin sa ya'ani muhtara sai manzo Allah yake a'tihi iyyahu ka bashi raqumin da ya fana shi fa inna khiyaran nasi ahsanuhum qada'an mafi alkhairin mutane sune wadanda suka fi kyawun biyan bashi kaga ya nuna annabi ya ya kyautata ya kara ta wajen biyan bashin da ake bi wannan ya nuna ba laifi bane tunda ba sharadi ya kai ba hadisin al-Imam Muslim sannan akwai hadisin Irbab bin Sariya shi ma mun karanta shi Ya yace kuntu inda annabi sallallahu alaihi wasallam ina tare da annabi sai ga wani balaraban kauye ya taho Ya ce masa ibni bakari ka biya ni budurwa razumi na da ka karba fa atahu bakiran musinnan sai manzo Allah ya ba shi rakumi wanda ya fi wanda aka karba din fa kalal a arabi sai wannan balarabe yace ya haza a sanu min ba'ir ai rakumin da ka bani ya fi wanda ka karba sai mazan Allah yake khairun nasi khairuhum qada'a mafi alkhairin mutane shi ne mafi alkhairi ta wajen biyan bashi sannan ga hadisin Abu Huraira anda rajulan taqaba rasulullah wani mutum ya zo neman annabi ya biya shi bashinsa annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka ce yakan karbi bashi saboda hidimar jama'a ba hidimar kansa ba tunda shugaba ne yakan karbi bashi saboda shirya yaƙi kansa da sai ga wannan mutumin ya taho yana neman a biya shi bashin sa ya faɗi bakar magana ga manzon Allah sallallahu alaihi sallam ta hammadu bi ashabu sahabbai sun yi yunkuri wato su su cutar da wannan balarabe din sai manzon Allah yake da uku ku ya da shi inna li sahibi haqqi maqala ai mai haƙƙi yana da damar yayi korafi sannan sai manzon Allah yake ishtaru lahu ba'iran ku sayo raƙumi ku bashi fatalabu suka nema falam yajidu falam yajidu illa sinnan afdala min sinnihi sun nemi raƙumin da yake daidai da wanda aka karba amma ba samu ba sai wanda ya fi shi abu ya ce da suka gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce ishtaruhu fa aquhu iyyahu ku sayo babban raƙumi din ku bashi fa inna khayrakum ahsanukum ahsanukum qaba'an mafi alkhairin ku su ne waɗanda wato suka fi kyautata biyan bashi waɗannan hadisai suna sahihul bukhari sahihu muslim wanda akan haka malamai suke cewa babu laifi ka ƙara idan ka zo biyan bashi idan ba sharadi aka yi maka ba wanda yana daga cikin sharhin al-imam an-nawawi yajuzu lil muqridi akhdhu ziyadati sawa'un zada fi sifati aw fil adad in ma ta siffa in ma ta adadi aka yi masa kari halal ne ka karba mazhaba ta al-imam malik annab ziyadatu fil adad manhiyun anha kari ta wajen yawa a mazhabar al-imam malik haramun ne to amma ga hadisi da muka karanta shi sa al-imam an-nawawi yace a wa hujjatu ashabina umum qawlin nabi sallallahu alaihi wa sallam, fa inna khayran nasi ahsanuhum qada'an wato shi al malik abin da yake cewa idan ka ba da bashin dubu ɗaya misali idan an taho biyan ka bashi babu laifi wanda zai biya ka dubu ɗaya nan ya je banki ya samo sabbi dan sai ya baka alhali kai dubu ɗaya da ka bashi tofi ne shi kuma sai ya kawo sabbi sai ya baka amma ya ƙara kwabo a kan dubu ɗaya nan alimamu mali ya ce haram to amma kaga ga hadisai da muka karanta hadisai ga sunan na abu rafi ga hadisin irbabu bin fariya ga hadisin abu huraira ga hadisin jabir hadisai daga sahabban manzon Allah da yawa waɗanda sun tabbatar annabi ya yi ƙari kan ta siffa ba ta ainihin ta adadi din baya ga cewa ta siffa manzon Allah ya yi ƙari akan abin da wato ya karba na bashi lokacin da ya zo biyan bashi kaga ya nuna cewa halal shine bayanin al-Imam nawawi ko zan Allah yana cewa inna khayran nasi ahsanuhum qaba'a ahsanuhum qaba'a wanda ya nuna kowane irin abu ka aikata na kyautatawa a lokacin biyan bashi babu ne waɗannan duka sun shafi rance da muke magana a kai eh, matsala ta biyar wanda ita ce ta karshe mun yi magana akan kullu karbin dainun walaita kullu dainin karba kowane rance bashi ne amma ba kowane bashi ne rance ba so wajibi ne mu bambanta waɗannan saboda mutane suna samun kuskure sukan ɗauki rance su aji masa hukuncin bashi ko su ɗauki bashi su tsora mai hukuncin rance alhali akwai bambanci rance shine ka ba da kuɗi a dawo ma da kuɗi wanda wannan ya shafi riba na shigansa az suke fi da ja'iza amma idan aka ce bashi kana iya bayar da abu kuma a maka kari akai wanda halal yana iya zuwa ka gabatar da a bayar da kuɗi kafin kaya ya bashi wanda shine bai usalam da muka yi magana a kai bai usalam shine ka bayar da kuɗi ka jira zuwa kaya ka ba da kuɗi ga manomi misali ga dubu goma ina buƙatar buhu guda lokacin kaka idan an yi girbi Kaka ka ba da kuɗi a matsayin mai bashi ba rance ba ne da rance ne dubun nan zai dawo ma da shi kuɗin nan da ka ba dubu goma za a dawo maka da shi Kaka ke na akwai bambanci tsakanin rance da kuma bashi amma bashi ka bayar tun da dai hakkinka yana kan wannan mutumin wanda mun yi magana akan in dai hakkinka yana kan mutum to yana jin ka bashi sai ka ba da dubu goma kan idan an yi girbi za a kawo ma buhu wannan kudin da ka bayar ba shi amma kudin abin da za a kawo maka yana iya fin abin da ka bayar yana iya kasa babu laifi malamai suka ce ko da a ce ma abin da ka nema darajar ta faɗi ba laifi ba ne misali kana iya cewa ga dubu goma yana buƙatar ka ba ni buhu masara buhu biyar idan an yi girgi buhu biyar ya za a yi aikin biya samun buhun masara dubu biyu amma manomin yake na yadda musulunci ya halatta tunda akwai yarda tsakanin kai ne bayarwa da ko ne karba ne wannan ya zo cikin alhasu a tusbikiya mujallar da talatin shafi na ɗari biyu da talatin da biyu jumhurin malamai suna tabbatar da wannan akasar malamai fito suna fata saboda hadisi man aslafa fi tamrin fa yuslim fi kailin ma'lumin wa wasnin ma'lum ila ajalin ma'lum wanda shine muka yi magana a baya shine bai'ul falak ka bayar da kuɗi kana jiran kaya siffar bashi na farko kenan na biyu ka bayar da kaya kana jiran kuɗi kaga akasi tsini ka ba da kuɗi kana jiran kaya bashi ne babu laifi a samu riba ka bayar da kaya kana jiran kuɗi shi ma bashi babu laifi a samu riba wannan shi ake kira البيع bil takfir misali anan تقديم taqdimul مع ma الثمن saman ka ba kaya kana jira a biya ka kuɗi wanda shine misali da haya coaching ga babur ka ba da shi amma za a biya ka kuɗin babur din a wata bakwai ko a shekara guda ga rika bata wannan halal ina mamakin mutumin da zai ce wai ba daidai bane a gaya wa mutum abin da zai bayar a rana wanda babu hujja a hadisin manzon Allah malamai sun ce halal ne wanda shi ake kira albayu bit takfir wato ciniki da za a rika biya instrumental za a rika biyan kaso kaso kadan har dai a gama biya a nan shine kamar malamai suna ba da misali eh, a ce ga kaya kana sai da shi kana da shago wannan kaya da kake sayarwa asali idan mutum ya zo sayan shi naira ɗari ne amma da yake akwai ma'aikata su kuma ba za su biya kusan a lokacin ba sai an yi biya albashi karshen wata yanzu saboda haka sai ka rubuta ta manna kudi a hannun ɗari idan bashi ne ɗari biyu da hamsin ba haram ba ne halal ai da yardansa zai karɓi kaya babu abin da ya haramta shi a sunan manzon Allah jumhurin malaman sunna sun tabbatar da wannan halal ne farance ba ne mu bambanta bashi da rance rance wancan mun yi magana a kanka yanzu muna magana a kan bashi wanda bashi ana iya gabatar da kudin kafin kayan ana iya gabatar da kayan kafin kudin misali akwai al islami wa lafihu daga cikin littafin fikihu mafi daraja a wannan zamani na Dr. Wahaba al-Suhaili a mujallar biyar ce amma fil bai'i ajalin أو بالتقسيط فالمبيع سلعة قيمتها الآن ألف كان دا كاين سيروا أصلي فراش كاين أكاسوا أيو أنا سيد شنيرا جدا أما سيكتشي وألف ومئة بعد أشهر idan mutum ba zai biya kudin a yanzu ba zai dauka a matsayin bashi to kudin wannan kayan dubu ɗaya ne da ɗari ɗaya ya ce wa haza laisa minar riba wannan baya cikin riba bal huwa nau'un min al tasamuhi fil yana daga nau'i na rangwame da aka samu a cinikayya har ma kuma kana samun lada a wajen Allah saboda ka biya bukatar wani wanda ba shi da kuɗi ka taimaka masa ya taimaka maka domin inda ya kyale ka da kayanka za ka sai da shi har ma ka sayo wani ka sayar ka sayo wani ka sayar ka ciri ba kafin wannan wata amma saboda ka taimaka mishi ka ce to wannan kayan dubu ɗaya ne a yanzu, amma tun da bashi ne na ɗora ɗari ɗaya kawai sai ƙarshen wata za ka bani kaga a nan ba ka kware shi ba wanda idan an duba da kyau sai a ga kai ne ma shi ne ma ya ƙware ainihin mai kaya saboda inda ya bar masa kayan shi zai iya sayarwa har ma ya kai wani ya sayar ya samu riba a kai amma saboda ya taimaka mishi sai ɗan ɗora riba sama da kuɗin farashin a yanzu wanda riba da ya dora ba mai yawa ba kuma komi yawan ta in dai akwai yarda mai saya malamai sun ce halal ne li'annal mushtari akhadha sil'at la darabi anan abin da ya halatta shi ai ba bashin kuɗi ya zo nema a wurin ka ba kaya ne saboda haka dan mutum ya sai da kaddara kaya ya dora mar kuɗi fiye da farashin yanzu babu laifi a kai riba ba ta shigansa ولم يعطى زيادة من جنس ما أعطى ومن المعلوم أن شيء الحال أكثر وأكثر قيمة من المؤجل الذي يدفع في المستقبل وأن أبنين سنني farashin abin aka sayar a yanzu ya fi daraja akan abinda da za a jira sai zuwa wani lokaci wa shar'u la yufadim fada'i al-ashiya idza lam yattahid al-mabi' wa thaman fil wanda yana kuma in ka duba sunan babi da yayi sunan babin babu ma ja a fi nahai an bai'ataini fi bai'a don akwai hadisin da ah, akwai hadisin da mun karanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana bai'ataini fi bai'a ya hana ciniki biyu a cikin ciniki daya to sai wasu suna gani ai abinda aka aikata din nan kamar ciniki biyu ne akan ciniki daya mutum ne yana da shago sai ya sanya ma kowane kaya farashi biyu farashi kuɗi a hannu daban farashin in za a bi ka bashin kuɗin daban haka kamar an yi ciniki biyu ne akan abu daya sai zama kamar yana karo da wancan hadisi sai ya ce la asalin abin da ake nufi da ciniki biyu a cikin ciniki daya shine idan ba a rabu ba wato abi'u ka hada sau wannan tufafin da kake gani zan sayar maka shi bi naqdin idan kuɗi a hannu ne bi asharat misali a ce naira goma wa bi nasi'atin amma idan bashi ne da 20 to naira 20 ne rigar dai guda ɗaya ne misali amma idan kuɗi a hannu ne za ka ba da naira goma idan bashi ne naira 20 sai ce wala yufari ko ala ahadin a nan inda za a shiga abinda annabi ya hana shine ku rabu ya ɗauki kayan ya tafi ba a tsaya ma abu ɗaya ba ba wai manna farashin da kai shi ne muhimmi ba yaya kuka rabu saboda rabuwar mai tsaya, da mai sayarwa shi ke kulla ciniki wanda mun riga magana a kai idan ba a rabu ba ciniki bai gama kuzuwa ba kar ka yadda ka tashi a gurin sai kun tsaya mu farashi daya amma da ya shigo shago sai ka kaya wannan naira goma kudi a hannu naira ashirin idan bashi sai ya ɗauka ya da haramun ne wanda shi ne abinda manzo Allah ke cewa bai a kai ni bai a an yi ciniki biyu a kan abu daya fa idza faraqahu ala ahadihima al-imam eh, al-imam yace amma idan kafin a ragu, kafin ya bar shagon sai yace na dauki wannan rigan akan naira 20 sai bayan sati guda zan kawo maka yace fada ba halal ne saboda an rabu akan farashi daya amma da ba a rabu a kan wani farashi ba to nan ne haramci yake shigowa yace idza kanat al-uqtatu ala ahadin minhum al-imam Shafi ya ce wa min ma'ana nahyi an-nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'atayn fi bai'a abinda annabi ya hana a samu ciniki biyu akan abu daya an ya kula shi da mutum ya ce a yace abibu kadari hazihi bi kaza ala an tabi'ani gulamaka bi kaza wanda wata sura ce cikin surorin ciniki biyu akan abu daya kai ne kana bukatar za ka sai wani bawa wanda kuma za ka sai bawan hannunsa shi kuma yana son ya sai gidanka sai ka ce to zan sayar maka na sharaɗi in za ka sai da min bawanka fa iza guda muka gulamuka wajaba laka daya, kaga an haɗa ciniki biyu akan abu daya wa hada ba an bai'i bi ghairi samanin ma'lum wanda anan ba a sanya kuɗi kawai ba ولا يدري كل واحد منهما على ما وقعت عليه ما وقع ما وقعت عليه صفقته wanda cinikin ba a san akan me aka kulla ba illa dai an kulla cinikin abubuwa biyu aka hada su a wuri guda wanda shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar ai ka dubi nayi awdar mujallad nabi shafin gare al-imam shaukani yake alqawi iyaku yana cewa innal mas'ala mafruḍa ala annahu qabila ala ya karbi kaya ya tafi ba a san me aka tsaya ba amma lau kala qabiltu bi alfin nakdan wa bi alfayn bin nasi'a amma kafin arabu da a ce ne neman bashin zai ce na ɗauki wannan kayan akan dubu ɗaya ko ko akan dubu biyu ba zan biya yanzu ba kafin arabu ya faɗi wannan ya ce faha zalika ciniki ya inganta al-imam shaukani yace wal illatu fi tahrim bai'atayn fi bai'a asali abinda ake la'akari da shi game da ciniki biyu a cikin ciniki guda adam istiqrari samani fi surati bai'i shay'in wahidi bi samanaini abu ɗaya ne an samar farashi biyu ba a tabbatar da farashi guda ba kafin a shi da abinda manzon Allah ya hana amma idan an tabbatar da farashi guda falilahi alhamdu saboda ka taga kenan babu laifi idan mutum ya manna ma kowane kaya a shagonsa farashi guda biyu ba laifi ba ne abinda aka hana shi ne a rabu da mai son kayan kafin a tabbatar da farashi guda kai dai ka faɗa wannan kayan farashi kudi a hannu kaza ne idan bashi ne kudi kaza eh, to kafin a rabu ka tabbatar da farashin da aka tsaya ba wannan ya zo cikin tufatul ahwazi eh, mujallal da shafi na 428 yace fa idza faraqahu ala bima idan kafin a rabu ya tabbatar da farashi daya a ba'sa to anan babu laifi idza kanat al-uqdatu ala ahadin minhuma idan dai zaman to an kulla ciniki ne akan farashi dayan biyu sai zama kafin a rabu ya ya zabi guda bi an qala al-ba'i'u mai sai da kaya ya ce abi uka haza sauwa bi naqdin bi ashara wa bi nasi'a bi 20 kamar bayanin al-imam tirmidhi fa qala al-mushtari mai sai da kaya ya ce zan sayar maka wannan tufafin idan kuɗi a hannu ne naira goma idan bashi ne naira shiyar fa qala al-mushtari sai mai saya ya ce ishtaraytuhu bi naqdin bi ashara na sayi wannan tufafin akan sule goma akan naira goma a take kudi hannu sun mana kada a sharasa da rajin ya ciro kudi ya biya fakat fahar hazar bai ciniki ya inganta waka zalika ya kalin mushtari ko kuma mai sayan kaya ya ce ishtarai kubi na siya na ɗauki farashi na biyu wato zan biya bashin wannan kudi akan na sai tufafin nan naira ashirin amma sai bayan wata guda zan bayar wa faraka al-ba'i'a ala hadha ya zama sun rabu a kan cewa ana bin sa bashi naira 20 akan wannan tufafi yace ce bai ciniki ya inganta kaga ana la'akari da rabuwar mai saya da mai sayarwa ne li'annahu lam yufariqu ala eh, ihami wa adam istikrar al-thaman fi rabu da shi bai rabu da shi ba face an tabbatar da farashi guda bal farakahu ala wahidin mu'ayyan minhum wannan ya zo cikin eh, eh, littafin ibn al-Usaymin ash-Sharh al-Mumti' yana mujallad kafa shafin 239 wa amma man qala bi ma'na hadha al-hadith sai idan mutum yace eh, hadisin manzon Allah hadisin Abu Hurairah wanda wannan hadisin mun karanta shi a baya yana al-Musnad al-Imam Ahmad sunan an-Nasa'i sunan at-Tirmidhi yana silsilatul sahiha hadisi na 2326 babu shakka hadisin ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam abu huraira yace naha rasulullahi an bai'ataini fi bai'a manzon Allah ya hana ayi ciniki biyu akan ciniki daya to karka dauka wannan ciniki biyu akan ciniki daya yana shafan wanda zai sanya farashi biyu akan kayan sayarwa ya shafe shi ba sai fa idan an rabu da mai bukatar wannan kayan ba tare da an tsaye da farashi ɗaya ba to nan ne inda hadisin yake aiki a kansu wato wanda yake zama haramu yana cewa kuwa an ya kula insan fi suka haza bi ashara nadda wa bi ashirin nasi'a bal hada la ba'sa Ya ce ciniki irin wannan wanda za a sanya ma kaya farashi biyu a ƙara ma kaya kuɗi saboda za a bayar da shi bashi ba laifi ne. muhimmin abu shine wanda zai karbi bashi ya yadda saboda haka idan ana sai da abu a naira ɗari ka zo shagon mutum sai ce ba zan ba ka bashin ka ba sai a kan ɗari biyar ba da ba idan ka yarda yardan ka shi ake nema duk da cewar alimamu malik yana da fahimtar bai kamata ka ci riba ya wuce sulutin uwar kudin wannan kayan ba amma ko ba da ba ne yardan mai saya ake nema kawai saboda haka idan ya ce ba zan sai da kayan nan ba duk da cewar kudin sa ɗari ɗaya ne ba zan sayar maka a matsayin bashi ba sai ɗari biyar idan dai zaka ba da shi bayan wata guda sai ka ce kayan da ciniki ya inganta sannan kana iya biya sau ɗaya misali wannan kayan ka ɗauka a matsayin naira ɗari biyar sai bayan wata guda idan an yi albashi zaka zo ka biya ya inganta ko kuma ya zama bi takfir shi da ake nufi da albayu bi taksir shine za a biya kadan kadan har zuwa karshe wato za ka rika biyan ɗari ɗaya misali a duk sati ka biya ɗari ɗaya a duk sati har dai ka kai ga karshen biyan wannan bashin wannan ma babu laifi saboda haka za ka ga mutum eh, idan aka ce yau ga mota an ba ta ita a matsayin bashi a matsayin haya pocket bisa ba musulman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ka riga biya a wata kaza kaza bi saba mu manzon Allah amma inda zunubi ke shiga shine a ƙara sharadi a kanka shekara guda za ka ɗauka kana biyan wannan motar idan ya wuce shekara to kuɗinta ya ninka wannan sharadi da aka kulla shine ya bata cinikin gaba ɗayansa saboda abin da sunna ta nuna mana shi idan aka ce wannan mota an baka ita ko gidan nan an sayar maka shi ana bin ka bashi za a rika cirewa a albashinka zuwa lokaci za ko za ka rika biya da kanka kamar yadda wasu bankuna suke za a saya ma gida ka rika biya ba laifi bane amma inda laifin yake shi idan ka kasa biya ba za su kasa ba za su yi hakuri ba <clears throat> ba za su yi hakuri ba kuma a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam idan ka kasa biya to bayan da za su yi sai dai su yi hakuri zuwa ranar da Allah zai hore maka biya su kuma ba za su yadda ba banki a sharaɗin dama tun farko wata goma sha biyu ne in ka wuce wata goma sha biyu to ba wannan kuɗin ya ninka ko za a ƙara ma 10% ko 20 to inda haramci ya shigo kenan kaga an samu ciniki biyu akan abu guda wanda kuma ya saba ma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu dadan abin da muka dace da fadin gaskiyarsa ya gafarta mana kuskure اللهم صل على محمد وعلى ال محمد نعم

shi ne haramun ne shi ne haramun ne haramun ne malam haramun ne babu makawa saboda ai mutumin da wato akwai abin da shari'a ta da ke ina zan zamu iso gare shi wanda ake kira al-murabaha al-murabaha wato shine mu haɗa kuɗi mu samar da kamfani muna raba riba tsakaninmu wanda ya dangaci yadda muka tsara ko dai fasin ko wani ya fasin fasantajin shekaru na wani wanda shine almurabaha ba laifi bane ya dace da sunna amma a nan almurabaha ana ɗaukan fara ana ɗaukan fara don haka idan ya zamanto kuɗin da muka hada ya narke to kowa ba zai haƙuri amma abin da kake faɗa bashi ne mutum ya bayar na haka kudin sa yana neman shi sannan a waje guda yana neman riba to kaga an hada abu biyu a wuri guda wanda kuma shine abin da manzon Allah ya hada ya hana albayhu wa salat an hada ciniki da bashi a wuri guda duk inda aka hada ciniki da bashi a wuri guda to za a samu rikici wanda annabi sallallahu alaihi wasallam karara cikin hadisi ya ya hana saboda haka idan za su yi almurabaha su yi almurabaha kaga ba maganar bashi a cikin sa na kawo kuɗi ka ba da kuɗi muna samar da kamfani ranar da kuɗin nan ya lalace kuma shi kenan duk kowa sai ya haƙuri kaga an dawa tsara idan adashe ne za mu yi mu yi adashe babu ciniki a ciki kar a haɗa ciniki da adashe matukar an haɗa su to rigima zai saboda lallai za a kai ga saba sunnar manzon Allah abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar mun kuma muna aikata shi اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب